Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin mu. ‘Yan uwa darasin mai na yau shine zan nuna muku wani application ne abin mamaki wanda zai baka dama ka ɗauki hoto ko bidiyo na sirri ga wani mutumi wanda kake so ka ɗauka wa inda kake so ka ɗauka. za ka ga ka je wani waje kana so ka ɗauki hoto ko kuma kana so ka ɗauki bidiyo amma a wajen kana jin kunya ko kuma an hana bidiyo a wajen ko an hana hoto. su wannan application zai baka dama ka ɗauki bidiyon da ga dama ko zai baka dama ka ɗauki hoton da ga dama a inda ka ga dama ba tare da ka ɗauko waya ka kana nuna wannan abin da kake so ka ɗauki hotonsa ba waya da ka tana gaban ajihunka za ka danna kana danna so ɗaya za ta ɗauka ma duk wani abu da ya dace da kake bukata ka ɗauki hotonsa ko kuma kake bukata ka ɗauki bidiyonsa saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko har ƙarshe.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 za ga bayanai akan bidiyon sun bude so bayan sun bude a ciki za a na ce ga link ɗin application ɗin sai ka taba sai download na application ɗin bayan ka duba nan ba ga link ɗin application ɗin ba so sai ka je can ƙasa bayan ka je can kasa za ga link ɗin application ɗin sai ka taba sai ka download na application ɗin shi wannan application din babu shi a play store ko da na shiga play store ko in ce ko da ka shiga play store babu shi a play store in ka shiga link din shine zai kai ka inda application din yake sannan zaka je kai download na application din bayan ka taba link din zai kawo ka nan bayan ya kawo ka nan sai ka taba nan kai download na application din saboda application din babu shi a play store sai dai a wannan website din sai ka taba sai kai downloading kana taba zai fara yin downloading kamar da kuke gani na riga na download da application din so haka na nuna muku wannan za ku downloading din bayan ka gama downloading na application din sai ka bude sa so bayan ka gama downloading application din sai ka bude bayan ka bude application din zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka sai ka taba i understand sai ƙara jira zai nuno ma haka sai kara taba i understand shi ma sai kara jira sai kara taba i understand sai kara jira shi ma sai kara taba i understand bayan nan sai ka taba allow sai kara taba allow sai kara taba allow so sai ka taba nan ka taba shi ya tik bayan ya cike sai ka taba understand din nan so kamar da kuke gani yadda ka amfani da wannan application din haka ya fara aiki kenan so abin da za ka yi shine idan kana so ka ɗauki bidiyo a inda ka je ba ka so kuma a gane kana bidiyo a wajen kawai za ka taɓa bolin ɗin sama na wayarka wannan bolin kenan na sama so kana taɓa shi kenan ya fara bidiyo so da zarar ka je waje kana so ka bidiyo a wajen kana tsoron a gane kana bidiyo kawai kana taɓa bolin ɗin sama shine bidiyon zai fara kamar da kuke gani haka bidiyon ya fara so idan kana so ka tsayar shine sai ya ƙara taɓa bolin ɗin sama kana taɓa shi kenan bolin ɗin ah, bidiyon ya tsaya idan kuma kana so ka ɗauki ah, hoto shine ka taɓa bolin ɗin ƙasa bolin kana taɓa ka ɗauki hoton wajen so bayan duk ka gama bidiyon ko kuma ka gama hoton idan kana so ka ga wannan bidiyon shine sai ka danne kan sikirin ɗin wayarka sai ka danne kana dannewa wani alama za ta fito bayan ta fito sai ka taɓa alamar kwaɗan sai ka taɓa alamar nan kana taɓa zai nuno ma haka so bayan ya nuno ma haka sai ka taɓa wannan alamar layi layi guda ukun nan kana taɓa zai nuno ma haka bayan ya nuno maka sai ka taba gallery so kana taba gallery za ga wani bidiyo da ka dauka da kuma hoton da ka dauka a wajen misali kamar yadda kuke gani wannan hoton da na dauka ne yanzu kana taba kana taba bolin nan kasa zai dauka ma hoton da kake so ka dauka a wajen in kuma ka taba bolin din sama zai dauka ma bidiyo in kana so ka tsaya da bidiyon kuma sai ka taba bolin din sama kamar yadda kuke gani gashi nan wannan bidiyon da na dauka yanzu za ku ji har da magana so wani application din yana da matukar muhimmanci misali ka je guri kana so ka ɗauki bidiyo kana so ka ɗauki hoto amma kuma a gurin kana tsoro kada a gane ana kana bidiyon ko kuma kana hoton wani application din zai taimaka ma matuka kwarai da gaske wajen ka ɗauki wannan bayanai a wajen saboda haka kada ku manta ta mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share na